tashar kundin shahara to gashi nan dai jama'a ne suke zanga-zanga saboda harkar rap da ake yi a ƙasar nan ta yi yawa ga nan suna cewa ba su yadda ba duka an fito ya kamata jama'a a koyi darasi masu yin halin rap su daina an ce duk gida da unguwa idan an ga aka tabbatar da mutum sana'ar sayin rapin yana yi wa yara fyaɗe za a je a yi datsa kansa a kashe shi gashi nan suna ta yi kuna gani muna kallo gashi nan muna gani yauwa masu harkar rep ana yawo gashi nan a kan ku ana tawaye a gari kuma ina kira gare ku iyaye yana da kyau ku sa ido a kan 'ya'yanku 'ya'yanku 'yan mata na yin shiga ta tsiraici 'ya'yanku 'yan mata na yin ɗinkin riga wanda su da za su fito shi isa yawancin maza ke sha'awarsu a waje kuma iyaye yana da kyau ku sa ido akan ku ƙanana kuma duk inda yarki za ta je ko ɗanki zai je namiji tunda fyaɗen nan ba akan ƴaƴa mata ƙanana ya tsaya ba hakan ƴaƴa maza ƙanana ana yaudar su ana cutar su ana ɓata musu rayuwarsu da halittar su ku fito ƙuru yanzu ba irin damu ne na da ba ku ga yawa ƴaƴanku gaskiya mu a da iyayen mu za su mana faɗa sai su ce karki iskanci da namiji kaki bari namiji ya iskanci da ki a'a yanzu ce ake kaki bari gindin namiji ki shiga gindinki kaki bari namiji ki saka hannunki a cikin gindinki kaki bari namiji taɓa nonon ki direct ake gaya wa yaro saboda ba san cewa wai private part ɗinki ko kuma san cewa wai halittar da Allah yi miki ba yanzu ba boye boye kiri kiri kake gaya wa ƴaƴanka kake bari namiji ko kake ba kan cinye kake bari namiji ba ki kuɗi ko alawa ya gare ki kuma ku lura da ƴaƴanku wurin cin abinci dan ke ci koshi kika bashi alawa naira ɗaya naira biyu ba zai je ya kwaɗayi na makota ko na wani wuri ba da ka iyaye ma kuma yana da kyau ku sa ido kan ƴaƴayen ku. ba wani ƙanin babanki ko ƙanina a amince masa babu babu barin jira ƴaƴanki ki ce wai su zauna da ƙanin ubansu a gida ko ke ƙaninki a gida babu duk irin wannan ma shedan na gittawa